daga nan tehran radio bih hausa ke magana. إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وسع كرسيه السماوات اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وسلم وزد وبارك على رسول الله assalamu alaikum masu sauraro mu da warhaka radio hausa voh karkashin hausa tv daga nan birnin tehran kuka kama a cikin shirinmu na safiyar yau laraba kuma tare ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jirin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su tare da mustapha adam daga nan sai shirin nan na muleka jaridunmu na yau wanda aminu ibrahim kiyawa zai gabatar daga nan sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na mu a yau tare da muhammad awal bauchi sai kuma shirin nan na muryoyin masu sauraro tare da hassan barka daga nan sai shirin tsaftar muhalli tare da dr fatima mahmud shirin na karshe shine afirka a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe. agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 kHz 15,730 shirye-shiryen mu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6.23 da minti zuwa 7 da minti agogon GMT da kuma Ghana akan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Toma da masu sauraro ga Mustapha Adam ya shigo tare da labaran duniya da dumi su. Labaran duniya da farko ga kaninsu. Jagoran halin musulci na iran ya jinjina wa matan kasar karawar da suke takawa fagage daban-daban a najeriya shugaban muhammadu buhari ya kaddamar da gyaran titin jirgin kasa na fatakwal zuwa maiduguri sarauniyar ingila suna kokarin rufe tunan silinin da jikanta ya yi wa fadar buckingham yanzu ga cikakkun labarin jagoran juyin juhalin musanci na iran ya jinjina wa matan kasar karrawar da suke takawa fagage daban-daban jagoran jin musanci na iran ayatollah said aliyu imam hamna'i ya jinjina wa matan kasar saboda gudunmawar da suke bayarwa fagage daban-daban tun bayan cimma nasarar juyin halin musulunci na iran ayatollah sayyid imam hamna'i ya bayyana matan da suka yi shahada da waɗanda suka samu raunuka a lokacin yaƙi da cewa su ne mafi ɗaukaka ƙarfin imani ya buɗe wa matan iran hanyar samar da ci gaba ta hanyar dogaro da kai jagoran ya bayyana hakan ne dai a saƙon da ya fitar albarkacin ranar mata ta duniya da aka gudanar a ranar 8 ga watan nan na maris iran ce kaɗai take yin aiki da yarjejeniyar nukiliya wannan furucin ya fito ne daga ministan harkokin wajen ƙasar ta iran muhammad jawad zarif wanda ya faɗi haka a jiya talata inda ya ce iran ce kadai ƙasar da ta yi aiki da jejeniyar nukiliya wacce aka sani da jcopa ministan harkokin wajen na iran ya rubuta a shafinsa na tuta cewa jejeniyar jcopa ta kunshi ƙasashe shida amma iran ce kadai wacce ta yi aiki da ita wasu 'yan majalisar dokokin amurka goma ne suka rubuta wa sakataren harkokin wajen kasar wasiƙa suna mai kiransa da ya aiki da jijiyar ta iran iran ta rage aiki da wasu bangarori na yarjejeniyar ne bayan da amurka ta janye daga cikinta sai dai ta bar kofar a buɗe na komawa to da aiki da cikakkiyar jijiyar idan sauran bangarorin su ma suka yi aiki da ita To kuna tare da radio BOH Hausa da ke karkashin Hausa TV daga nan Tehran. Shugaban Najeriya Muhammad Buhari ya kaddamar da gyaran hanyar jirgin kasan Fatakwal zuwa Maiduguri. Shugaba Muhammadu Buhari ya kaddamar da aikin gyaran layin dogo tsakanin Fatakwal zuwa Maiduguri a arewacin kasar. shugaba muhammadu buhari ya ce gyaran titin jirgin kasan fatakwal wanda zai haɗe hadda maiduguri zai farfaɗo da tattalin arzikin a yankin arewa maso gabashin ƙasar da matsalar tsaro ta lalata shugaban ya ce burin ƙasar shine samar da hanyoyin sufuri sannan da inganta titunan jirgin kasa don tabbatar da ciyar da safarar kaya tsakanin ƙasashen yammacin afirka cikin sauri a gefe ɗaya shugaba buhari ya ja hankalin 'yan kasuwa da masu masana'antu su ci gajiyar aikin wajen faɗaɗawa da kafa sabbin masana'antunsu wanda hakan zai ɗaukaka martaba tattalin arzikin ƙasar a idan duniya kamar da ya bayyana sarauniyar ingila tana kokarin rufe tonan silin da jikanta yi wa fadar buckingham dangane da halayyar nuna wariyar launin fata kafin watsa labarun burtaniya sun nakalto fadar buckingham tana nuna matukar damuwarta akan batutuwan da jikan sarauniyar harry da mai ɗakin megan suka bijiro da su a lokacin wata hira ta musamman akan batun wariyar launin fata. fadar ta kuma da cewa za a yi bincike a kan batutuwan da hari ya bijiro da su hari wanda jikan sarauniyar ingila ne ya yanke shawarar shi da mai ɗakinsa wato Meghan Markle da su fice daga cikin tsarin gidan sarwata Ingila saboda su rayu su kaɗai. A cikin wata hira da tashar ɗin CBS ta Amurka ta yi da su kwanaki biyu da suka gabata Harry da mai ɗakin nasa sun zargi masu sarauta ta Birtaniya da halayen nuna wariyar launin fata da kuma share karya. megan ta ce a lokacin da take dauke da juna biyu an rika cece kuce a cikin fadar kan cewa idan ta haifi dan da ke cikin ta kowane irin mummunan baki zai yi har ila yau megan wace mahaifiyarta bakar fata ce ta ce da akwai lokacin da ta yi tunanin kashe kanta a cikin fadar saboda yadda ake takura mata to karshen labarin duniyar kenan. mujtaba adam nan dauke da labaran duniya yanzu kuma sai shirin na jaridun jaridunmu na yau tare da aminu ibrahim kiyawa muleka jaridunmu na yau Tuma saurari ba tara bata lokaci bari mu tsunduma cikin shirin namu inda zamu leƙa mu jaridun Najeriya da kuma wasu da ake bugawa a ƙasashen nahiyar Afirka. Da farko bari mu larabo jaridar leadership inda ta kawo labarin cewa kasar birtaniya za ta dawo da najeriya har kudi fan miliyan hudu da dugu biyu da ibori ya sace jayar tare shi ta bayyana cewa gwamnatin birtaniya za ta dawo da najeriya makudan kudade da suka kai fan miliyan hudu da dugu biyu da ta kwace daga tsohon gwamnan jihar delta james ibori wanda aka kama shi da sace makudan kudaden gwamnati kuma aka yanke masa hukunci na zama a gidan yari a shekara ta 2012 inda aka ɗaure shi na tsawon shekaru 13 kudin da aka kwace daga hannun tsohon gwamnan ya kai naira biliyan biyu da dugu hudu a ranar talata ta gabata ce wakilin ko kuma wakilan bangorin biyu na najeriya da birtaniya din suka son hanya hannu a birnin tarayya abuja na yin bin hanyoyin da za a bi wajen ganin an dawo ma Najeriya waɗannan makudan kuɗaɗe da aka sace. To Malam Aminu ni kuma na ɗauki da jaridar nan na Egypt Today wato ta ƙasar Masar wacce take cewa shugaban ƙasar ta Masar Abdul Fattah Assisi ya bayyana cewa dangantaka tsakanin Sudan da kuma Masar tana da matukan wato ta dade sosai wato har ya kai ga muna iya cewa dangantakan Eh, ya daɗe hafi daidai gwargwadon wato tsufan kogin nilu na'am don haka kasashen biyu har yanzu suna aiki tare kuma suna da komajin aiki tare a tsakaninsu don kiyaye wannan dangantaka da ke tsakaninsu shugaban kasan ya bayyana haka ne a daidai ranar shahidai wato a jiya kenan a kasar masar Uh, inda yake cewa dangane da kogin nilu kuma kogin nilu rayuwar mutanen kasar masar ne da haka kasashen sudan da kuma masar za su yi kokarin ganin cewa an sami daidaito da kuma fahimtar juna dangane da yadda za a yi amfani da ruwan na kogin nilu tsakanin su da kasar habasha shugaban ke cewa eh, wato gwamnatin kasar masar ba ta ki kasar habasha ta amfana da matatsar ta renaissance ba eh. amma dai dole ne kuma a san cewa kasashen sudan da masar suna da haƙƙin su yi amfani da ruwan kogin nilu a bisa dokoki da kuma fahimtar juna da ke tsakanin wannan kasashe guda uku na'am to sai kuma jaridar premier times a nigeria inda ta kawo labari da ke nuna cewa nigeria ta fuskanci mafi munin kuma baya bangaren kasuwanci a kasar a gomiya biyu da suka gabata rahotanni da suka fito kuma hukumar da diga ta kasa ta fitar ya nuna cewa najeriya ta samu babban gibi mafi mafi muni a harkokin kasuwanci a zango hudu na shekara ta dubi da ashirin ya kara da cewa game da batun hulɗar kasuwanci ta kasashen waje kuwa ya nuna cewa najeriya ta samu gibin da ya kai na naira tiriliyan bakwai da digo talatin da bakwai to sai jaridar The Graphic ta kasar Ghana wacce take cewa shugaban kasa ta Ghana na Akufo Ado yake cewa tsari ko kuma shirin da gwamnatin kasar Ghana ta yi na samar da abinci da kuma ayyukan yi shi yasa wato bata sami karancin abinci ba a shekarar da ta gabata wato shekara ta ashirin, shugaban ya bayyana haka ne a wani taron da aka gudanar a jiya dangane da cikarsa shekaru biyu da wato akan karagal mulki a zango na biyu na wato shugabancinsa a kasar shugaban ya bayyana cewa akwai tsarin gina dam da kuma wato raya karkara inda ake bunƙasa ayyukan noma da kuma samar da aiki ga mutane ya taimaka ba a wato kasar ghana ba ta shiga cikin karanci abinci ba ko kuma wato fari ba a shekarar da ta gabata to barin leko jaridar disney wannan jarida da ta kawo labarin da ya shafe 'yan najeriya da ke zaune a kasashen waje inda hukumar kula da shige da fice ta kasa a najeriya nis ta kaddamar da kuma fasfot na najeriya na wucin gadi da zai rika aiki da za a rika aiki da shi na dan wani lokaci ita dai wannan hukuma ta kamar da fasfos din ne a shirin kwatatta da ke abuja a ranar talata jiya kenan tara ga watan maris na wannan shekara ta 2021 fason nocin gadi wani sabon samfoni ne da aka ballo da shi domin a rika baiwa 'yan najeriya mazauna ketare da ke son dawowa gida amma insu bai kammala ba ko kuma fasasinsu ya kare ministan gida rauf a aragbi sola wanda ya kaddamar da fasfon din ta da rufa masa baya na shugaban hukumar shigar fice ta ƙasa muhammad bandede da sauran manyan baki ya bayyana cewa an tsara fasfon na wucin gadi ne don a yi amfani da shi wajen zuwa najeriya kawai sau ɗaya kuma shi ne ya maye gurbin takardar shaidar tafiya ta gaggawa da ake bayarwa ga 'yan najeriya da suka tsinci kansu a halin matsi da bukata ta gaggawa da suke son dawowa gida Najeriya wato wannan takardar ta lasifase da ake cewa kuma ya kara da cewa fasfot din zai rika aiki ne na tsawon kwanaki 30 kacal wanda ake fara kidaya kwanakinsa da zarar mutum ya fara tafiyan to daga lokacin ake fara kidaya kwanakin tafiyar da zai yi sannan kuma wannan fasfot din bai mai gurbin fasfot din Najeriya na asali da ake bawa ake bayarwa ba saboda shi wannan fasfot din na dan wani lokaci ne kawai ake amfani da shi na wucin gadi eh to ga wannan ID ya shafe mu ina ga man tayar da haka ne to yanzu kuma sai jaridar mu ta karshe wato Nile Post na kasar Uganda wacce take cewa wato gamayyar sojoji da 'yan sanda a birnin wato kampala na ƙasar ta ghana sun kama 'yan adawa fiye da talatin a jiya wato talata kenan a lokacin da suke zanga-zangar kin jinin shugaban kasar wato a museveni shugabanci sa da yake a halin yanzu masu zanga-zangan sun fito ne a kan tituna a jiya talata inda suke nuna adawarsu da shugabancin yuware museveni suke kuma goyon bayan wato eh, dan adawan kasar nan da ake kira john wine wanda suke ganin shine ya lashe zaben shugaban kasa da aka gudanar a cikin 'yan watanni da suka gabata a kasar ta uganda to da yake lokaci mm. ya raske mu ina ganin man tayar barin dan dakatar da kai haka sai allah ya kai mu wani jikon za a ji mu dafi wasu labaran to ma saurare a nan za mu daga aya kuma a yi lafiya. To masu saurare yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin na duniyarmu a yau tare da Muhammad Awal Bauchi. Duniyarmu a yau. Bismillahir Rahmanir Rahim masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na duniyar mu a yau. Shirin da ke muku dubi cikin wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru ko kuma suke ci gaba da faruwa da kuma daukan hankula a bangarori daban-daban na duniya musamman ma dai a nan yankin gabas ta tsakiya da kuma yin sharhi da karin bayani a kansu. Da fatan masu saurare suna cikin koshin lafiya kuma za su kasance tare da mu mu tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. Yakin da Saudiya da ƙawayenta suka kaddamar na wuce gona da iri kan al'ummar Yaman sama da shekaru shidan da suka gabata ya sake ɗaukan wani sabon salo a cikin 'yan kwanakin nan biyo bayan wani gagarumin da kuma mummunan hari da Saudiya din ta kai birnin Sana'a babban birnin ƙasar Yaman ɗin a farko-farkon wannan mako da kuma irin martanin da su kuma dakarun Yaman ɗin suka mayar mata. da aka ce shine irinsa mafi girma da aka kai cikin saudiya din tsawon waɗannan shekaru to shirin namu na yau a kan wannan batu ne zai yi dubi wajen ganin irin wato mahimmancin da wannan hari da kuma abin da hari din ya kunsa bugu da ƙari kan yanayin makomar wannan yaƙi to haka sai a biyo mu sannu a hankali don jin yadda shirin zai kasance masu saurare barkamu da sake saduwa. Kusan ana iya cewa tsawon shekaru shidan da suka gabata tun bayan da Saudiya da ƙawayenta suka kaddamar da yaƙi kan al'ummar Yaman. Mutanen Yaman ɗin sun yi aiki da ka'idan nan ta ido saboda ido, haƙori saboda haƙori, rai saboda rai. kamar yadda ya zo cikin ayan alkur'ani mai girma yayin da take magana kan sakamako da kuma irin hukunci dangane da abin da ya shafi mai da martani a kan irin wuce gona da iri da aka yi a kan mutum to al'ummar yamma din sun yi amfani da wannan ka'ida wajen mayar da martani ga irin waɗannan wuce gona da iri na saudiya da ƙawayentan suke yi musu tsawon waɗannan shekaru na irin hare-haren soji bugu da ƙari kan ci gaba da killacewa da suke yi wa su waɗannan al'umma na yaman da kuma hana isar musu da dukkanin abubuwan da suke bukata na yau da kullum to al'ummar yamma din sun yi amfani da wancan ka'ida din wurin mayar da martani na kan irin wannan yanayi wato gwargwadon irin wuce gona da irin da saudiya take yi musu gwargwadon irin mai da martanin da za su dinga yi mata a kowane lokaci to wannan ka'ida kuwa ita ce dai dakarun yaman din suka yi amfani da ita a kwanakin bayan nan a ranar lahadin da ta gabata kenan a matsayin mai da martani ga wasu munanan hare-haren da saudiya ta kaddamar kan al'ummar yaman din a ranar asabar din da ta gabata gabata dakarun kasar yamma din dai cikin wata sanarwa da suka fitar sun bayyana cewa dakarun sama da kuma masu kula da makamai masu linzami sun kaddamar da wasu gagarumin hare-hare cikin kasar saudiya da sunan wato hare-haren daidaita sahu na shida wanda suka yi kaddamarwa in sai kai hari din kan tashar bakin ruwan nan ta ras tanura da kuma kamfanin man fetur na aramco na kasar saudiya din inda sun yi amfani da wannan ka'ida gwargwadon irin munin harin da su saudiya din sai kai musu gwargwadon irin su mai da mutanen da za su yi musu don haka irin mutanen irin mutanen da su waɗannan dakarun na yaman suka yi a ranar lahadi din yana nuni da irin munin harin da saudiya din ta kai musu a ranar asabar wanda kafafen watsa labarai da dama sun yi ishara da kuma nuni da irin munin harin da kuma irin hasarar da ya haifarwa su al'ummar ƙasar yaman din na rayuka da dai sauransu to yayin da ke sanar da hakan kakakin rundunar sojin ƙasar yaman din brigadier general yahaya sare ya bayyana cewa an kai harin ne da jiragen sama marasa matuƙa guda goma sha hudu da kuma makamai masu linzami masu cin dogon zango guda takwas kan kamfanin man fetur din na aramco da kuma tashar bakin ruwa ta rasu tanura da sauran wasu sansanoni da wajaje na soji a yankin dambam da wasu yankuna na daban irin su asir da kuma jizan na kasar saudiya din duk dai a matsayin mai da martani ga waɗannan munanan hare-hare da saudiya din ta kaddama kan al'umman da yaman din a garin sana a ranar asabar din da ta gabata ita dai wannan tasha ta ruwa ta rasu ta nura din wanda ita ce asalin wajen da dakarun yamman din suka fi kai hari kanta ita ce tashar bakin ruwa mafi girma a duniya wajen fitar da man fetur da ake yi zuwa waje kana kuma daga nan ne saudiya din take fitar da kashi 90 cikin 100 na man da take fitarwa zuwa waje a kowace rana kafin watsa labarai da dama tun cikin wancan lokacin ne zuwa yanzu su da boye-boyen da aka dinga yi amma wasu kafin labarai sun yi bayani dangane da irin hasarar da saudiya din ta fuskanta yayin waɗannan hare-hare da aka kai wanda yake a halin yanzu ba shine abin da muke so mu yi magana a kai ba to sai dai kawai abin da yake da muhimmanci a nan shine yanayin yadda aka kai hari ita kanta wannan tasha ta bakin ruwa da kuma irin muhimmancin da tasha din take da shi ga saudiya har ya kai da kuma da irin yanayin sakon da su al'ummar yamma din dakarun yamma din suke so su nuna wa saudiya din na kan cewa za su iya kai hari ko ina musamman wannan tasha wanda take da tsananin muhimmanci ga tattalin arziki na ita kanta saudiya kai da ma duniya baki daya bugu da kare kan shi kansa wannan kamfani na aron kudin da muhimmancin da yake da shi amma dai da karun yamma sun samu daman kai masa hari ko shaka babu wannan hari na mayar da martani da dakarun yamma din suka kai ya ja hankulan duniya saboda wasu dalilai daban-daban ɗaya daga ciki na farko dai shine martanin da aka yi a da kuma daidai lokacin da dakarun na yamma suka kai wato sun mai da martanin da kuma kai wannan hari ne wasu sa'o'i bayan harin da saudiyan ta yi wannan harin da saudiya ta kai ranar asabar din da kuma irin munin da yi da aka dakarun yamma din cikin wani lokaci kaɗan washe gari ranar lahadi kenan suka kaddamar da waɗannan hare-hare masu muhimmancin gaske wannan ya daga cikin lamari mai mahimmanci da ya shafi shi kansa wannan hari lamari na biyu shine kamar yanayin yadda majiyoyi na soji na kasar yamman din suka bayyana cewa shi wannan harin da aka kira lahadi din shine hari na mai da martani mafi girma da dakarun yamman suka kai cikin kasar saudiya tun bayan wannan yaki da saudiya ta kaddamar akan al'ummar ta yaman a wasu shekarun baya dakarun yamman din suka mai da martani musamman a wani lokacin da suka kai martani hatta ga shi kansa wannan kamfani na aramco sun kai masa martani amma majiyoyin soji sojin yamma sun tabbatar da cewa wannan harin da aka kai ranar lahadi shine mafi girma da sakarun yamma din sai kai musamman irin amfani da irin makaman da suka yi amfani da su wurin kai wannan hari wannan shi ma lamari ne mai muhimmancin gaske lamari na uku shine cewa inda aka kai hari wato kaman da aka harba da inda suka isa wuri ne mafi nisa daga kan iyakan yaman zuwa cikin saudiya wato abin nufi shine cewa a baya dakarun yamma din sukan kai hare-hare zuwa wasu yankuna daban-daban a cikin saudiya amma wannan inda aka kai wannan hari din shine mafi nisa nisa daga kan iyakan yaman zuwa cikin saudiya wanda haka da yake nuna kenan cewa dakarun yaman suna da karfin da za su iya harbi da kuma samun ko ina a cikin kasar saudiya din wannan ya daga cikin sakon da watakila suke so su nuna saudiya din cewa babu wani guri a cikin saudiya din da halin yanzu ya zamanto yake da aminci daga makamansu da jiragen su marasa matuka matakar da saudiya za ta ci gaba da kai waɗannan hare to kusan ko ina cikin kasar za a iya kai masa hari to waɗannan suna daga cikin batutuwa guda uku masu mahimmanci waɗanda suka janyo hankula ga kafafen watsa labarai da kuma masu sharhi suka da aka dinga magana na irin yanayin sauyi da aka samu a cikin wannan yaƙi wanda ke nuni da irin cewa kusan kullum dakarun yamma din suna ƙara samun ƙarfi ne duk ko da irin takura musu da ake da kuma hare-haren da ake kai musu wani batu kuma da shi kansa wannan hari din yake ishara da shi wanda kuma kafafen watsa da dama sun ishara da wannan shine cewa irin yanayin yadda harin ya dakatar da duk wasu ayyuka na sufuri da zirga-zirga musamman ta sama a cikin saudiya din musamman ma a manyan filayen jiragen sama da suke cikin saudiya din na sa'o nau'i aka dakatar da duk wasu zirga-zirga na waɗannan wato jirage da suke tashi a wannan yankin wanda yake lamari ne wanda yake idan aka duba yake ishara da waɗansu abubuwa na farko dai a bangaren tattalin arziki za a iya samun matsaloli da kuma hasarori na tattalin arziki na biyu kuma shine cewa dakarun yamma din sa da karfin da za su iya dakatar da lamura a ƙasar ta saudiya sannan na uku shine cewa haka din ya daɗa sanya su al'ummar saudiya da gwamnatin saudiya ta ji cewa fa a halin yanzu tana cikin irin yanayi ne na hakika na yaƙi wanda kuma ko za a iya cewa kusan sa'o'i da yawa kusan rabin rana a wannan lokacin abubuwa sun tsaya saboda ba a san abubuwan da zai faru ba wanda haka din wata wani sako ne kamar yadda su dakarun yamma suka faɗi wani sako ne da suke son nunawa wa al'umma saudiya cewa fa lokaci yayi da za a dakatar da wannan yaki da ci gaba da zubar da jinin su da ake yi in ko ba a dakatar da wannan ba to ko wannan wannan ka'ida ta ido saboda ido haƙori saboda haƙori rai saboda rai za su ci gaba da aiwatar da wannan ka'ida a kan yaman a cikin al'ummar saudiya kamar yadda gwamnatin saudiya take ci gaba da zubar da jinin al'ummar yaman da takura musu su fa suna da hanyoyin da za su iya takurawa al'ummar ƙasar saudiya din da kuma gwamnatin saudiya din ta hanyar irin waɗannan makamai da suke da su waɗanda kuma a kusan kullum suna daɗa ƙarfafa su wannan wata yana daga cikin sakonnin da su kansu karin yaman nan suke su isar ga mahukuntan saudiya kan wannan batu da ya shafi waɗannan hare-hare da aka kai sannan wani batu kuma da ya gizo cikin sanarwar da dakarun yaman ɗin suka yi wanda kuma shi ma sako ne mai mahimmancin gaske shine alkawarin da suka da kuma alwashin da suka shana cewa fa wannan irin waɗannan hare-hare da aka kai a ranar lahadi din wanda kuma ya ɗauki hankalin duniya to kamar mafari ne fa na irin hare-hare din matukar dai ba a dakatar da yaƙi da zubar da jinin su ba to suna da ƙarfin da za su ci gaba da irin waɗannan hare-hare suna boda kusan a kullum sai da gaba-gaba suke yi suna daga farko suna kai hare-hare akan iyaka har abin ya kama ana shiga can ciki har abin ya ma ana shiga kusan yankuna masu mahimmanci da wurare masu mahimmancin gaske waɗanda suke da tsaro na koli a cikin saudiya amma ana iya kai musu waɗannan hare-hare don haka suka sha alwashin cewa fa wannan mafari ne kuma da su ci gaba da kai irin waɗannan hare-hare matukar dai ba a dakatar da irin wato waɗannan cin zali da kuma hare-haren wuce gona da iri da ake yi a kansu ba ala kulli hal wannan wasu daga cikin irin abubuwan da waɗannan hare-hare da dakarun yamma suka kaddamar suke ishara da su kenan bugu da ƙari kan nuni da cewa irin raunin da makaman kariya na saudiya duk ko da irin biliyoyin daloli da aka kashe gurin wato sayan makami a gurin amurka da dai su amma dai wato waɗannan ba su iya kare ƙasar daga irin waɗannan hare-hare da ake kai musu ba don haka kamar wani sako ne su al'ummar yaman da kuma dakarun yaman ɗin suke son isarwa na cewa lokaci ya yi kuma wannan shine kiraye-kirayen da ake ci gaba da yi a bangarori daban-daban na duniya kan cewa lokaci ya riga da yayi da za a kawo ƙarshen wannan yaƙi da ci gaba da zubar da jinin al'umman da basu sha ba da ake wato rayuka da ake ci gaba da zubarwa a cikin a cikin yaman din ne ko ma a cikin saudiya din da shuransu waɗanda da daman su mutane ne waɗanda basu ci sha ba abin yake shafan su da haka lokaci yayi da za a kawo ƙarshen wannan rikici lokaci yayi da za a kawo ƙarshen wannan zubar da jini a zauna a fahimci juna tsakanin waɗannan ƙasashe biyu makwabta waɗanda suke da al'adu iri ɗaya waɗanda suke da addini iri ɗaya da dai a tsaya a fahimci juna a kawo ƙarshen wannan zubar da jini da ake yi don yanke din dan kasashen biyu da kuma yankin ya zauna cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya wannan watakila shine sakon da su al'ummar yamma din suke so su isar ga su mahukuntan saudiya din da haka in kunne ya ji masu imar suka ce wai jiki ya tsira masu rari da kuma kawo ƙarshen abin da zamu gabatar muku a shirin namu na yanzu sai kuma saduwa ta gaba kafin nan ke cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yanzu kuma sai shirin muryoyin masu sauraron mu tare da Hassan Barka. masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake saduwa da mu a cikin wani sabon shiri na muryoyin ku masu saurare shirin Radio Hausa VOH daga nan tahiran da ke baku damar tofa da bakacin bakin ku kan batutuwa da dama da suka shafi rayuwa ta yau da kullum kama daga siyasa tattalin arziki al'adu kai har ma da sada zumunci ni ne Hassan Barka kin mafarin cikin kasancewa da ku a cikin shirin ba tare da bata lokaci ba bari in barku da malamin mu na farko Assalamu alaikum voh muryar jamhuriyar musulunci ta iran muna gaisuwa da farko da bamu dama don tsokaci akan al'amuran da suke faruwa a duniya ni ne dai mamman sagiru wanda ake kira baban salman wanda yake a damagaram jamhuriyar nijar zan yi tsokaci kuma akan wannan kyauta da aka ba shugaban kasar mu alhaji muhammadu isu dangane da kyakkyawan shugabanci da yi hakika wannan ya nuna cewa muhammadu isu duk da mutane wasu zarge-zargen da suke wannan cewa iya da mulki kan gaskiya da kuma rikon amana da kuma taimakawa nijar saboda mutanen da suka yanke wannan hukuncin sun san abin da ake kira mulki ga amana da kuma mulki na neman neman ci gaban kasar ka shi yasa suke wannan kyauta saboda haka wannan alfahari ne gare mu yan Nijar da kuma ma duka wanda suke farin cikin neman ci gaban Nijar alhamdulillah Allah saka da alheri kuma Allah ƙara tabbatar da gaskiya kamar haka assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu sashen hausa na biyu eh, iran da fatan kun tashi cikin ƙoshin lafiya to madalla zan yi tsaukaci ne a dangane da wannan gidauniya da ta ba shugaban ƙasar nijar shugabanmu muhammadu isu lambar yabo na gudanar da mulki na gaskiya to lalle su a wurinsu ya yi shugabanci na gaskiya amma a gaskiya duk dan nijar ba magana wai tarayya ko menene ba ko kabilanci magana ta gaskiya mu Muhammadu isu bai wani mulki wani abin da za mu yi ba mushi ba ya rarraba kanun jama'a an kashe ɗiyan mutane jam'iyyun siyasa an rarraba kanun su shi talakawa kullun cikin wahala duk talankan kirki duk talaka ɗan nijar mutumin kirki wanda ya san cewa wannan mulki ba taɓa shan wahala kamar shi ba eh wannan gidauniya kuma ta mu ibrahim kinnan ba ta yi adalci ba ko kusa da wannan lamba ya bora ta ba shugaban mamadu isu daga naku nan maraɗi jamhuriyar nijar wassalam assalamu alaikum wa rahmatullah jamhuriyar musulunci ce ta yaram da fatan kuna lafiya a yau ra'ayina zan bayyana shi kamar haka a ina kira ga gwamnatin najeriya da na jihohi baki daya don allah su kula da harkar tsaro duba da yadda matsalar tsaro take a mayar da harkar ilimi baya a koda yaushe a wannan lokaci kasancewar sace-sacen ɗalibai da aka shigo da shi a wannan yanki namu na arewa sai a je a ɗauki ɗalibai ba gaira ba dalili domin karɓar kuɗin fansa gwamnati kuma ta dinga bawa 'yan ta'adda da kudade masu yawa domin karbo waɗannan ɗalibai a to wannan abu ba abu ne mai kyau ba ya kamata gwamnati ta ebi sabbin a jami'an tsaro domin ganin a sun wadata a kowane fanni a makarantu daban-daban saboda ilimi shine tushen rayuwa shine haske a rayuwar ɗan adam ina fatan a kwalliya za ta biya kuɗin sabulu sunana ibrahim dan fulani ya yare mai arsenal da ke nan karamar hukumar wurji a jihar bauchi assalamu rahmatullahi wabarakatuh sashen hausa na h murya jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana isu ne wadatai da magaram jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan birni mai na jamhuriyar Nijar to hakikanin gaskiya wannan lambar yabo da aka ba shugaban ƙasar mu na Nijar Muhammadu Isu ta wata hanya za mu ce gaskiya abun jijina ne kuma abu alfahari ne amma kuma ta wasu bangaren ma gaskiya abin sai dai mu ce alhamdulillah ganin cewar akwai abubuwa da dama wanda kurakurai aka yi tabkashi a cikin wannan shekara goma da aka yi ganin cewar inda za a tambayi ra'ayin 'yan kasa hakika sai an samu wanda suka ce bai kamata ba a bashi kuma ko wanda za su ce gaskiya ya kamata a bashi to hakika na gaskiya wannan abun yabawa ne kuma abin jinjina ne ga 'yan kasan mu ta Nijar ganin cewar shugaban kasan mu ma an bashi wannan lamba yabo na gode da fata Allah ka taimake mu ga shugaba na gari wanda zai kara samun irin wannan wannan lamba yabo ta Mo Ibrahim na gode mu Nijar Kure Musulunci mai magana a isu ne mara ta yi da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni mai na jamfuri nijar ku tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu biya hausa mai magana aliyu nasarawa kuma galama biya hausa kamar da malam muhammad usman na cewa ya kai kama kara dangance da kurakurai da ya gani kuma yake da hujjoji kuma an ka rubuta a rubuce an ka tura tura da alƙalai su yanke hukunci na rako da alƙalan nan ba na kowa na ba na shugabanni na shugabanni sun kai sun ga alƙalan nan assalamu alaikum gidan radio gidan mun gaisuwa da fata alheri zuwa gare ku zan yi dan lokaci kaɗan bisa ƙungiyoyi nan na kotun koli ta niger muna fatan su yi adalci a bisa hukuncin wanga da za su yi adalci su ba mai gaskiya gaskiya shi zai dan malam daga nan maradi jamhuriyar niger to marilla ina gari kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka je muryoyinsu ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya madala yanzu kuma sai shirin tsaftar muhalli tare da dr fatima mahmud tsaftar muhalli Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka da kuma kasancewa da mu a cikin wani sabon shiri na tsaftar muhalli shirin rediyo Hausa VOH daga nan Tehran da ke tattauna batutuwan da suka shafi muhallinmu da kuma hanyoyin tsabtace su wanda ke da matukar muhimmanci a al'umma to yau dai a shirin namu za mu yi da hankali akan wani babban al'amari wanda shi ma yake shafan muhalli wato food safety kula da abinci kenan da fatan kuma za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni fatima mahmud dalla kamar da watakila aka ji a matashiyar shirin na ce yau za mu tattauna ne a kan batun food safety kenan wato kula da abincin da mutane ke ci a cikin al'umma wannan yana da matukar mahimmanci sosai wannan ya hada da yadda ake ma'amala a ajiye da ko kuma a dafa abinci ta hanyar da zai kare mutane daga cututtuka da ake samu daga shi gurbataccen abincin kenan ko kuma rashin lafiya sanadiyar cin wannan abincin wannan maudu'i na da mahimmanci sosai yana da cikin abubuwan da kasashen duniya ke mai da hankali musamman kasashen da suke tasowa wasu suka fuskanci wannan matsalolin sosai sosai saboda sanadiyan a yawaitar mutane a wurare da suka hada a cikin al'umman kenan musamman za a ga cewa wani lokaci mutane ba sa iya samun saboda ci gaba da aka samu a kasashe masu tasowa na ayyuka da abubuwa sa sana'o'i da suka zo sababbi za a ga cewa wasu ba sa samun su ci abinci a gidajensu wanda za su kula da tsaftan da aka girka to wannan abubuwa ne ya sa cewa kasashen duniya suka yi dokoki na kula da wuraren dafa abinci su gani da wani abinci wani sinadarai ake amfani da shi wani yanayi ake dafawa da kuma tsaftan wurin wanda ke da matukar tasiri sosai sosai wani lokaci a irin wani kasashen zamu ga cewa wani babban matsalar da ake fama da shi shine suna yin amfani da gurbataccen ruwa wurin dafa abinci ko kuma rashin ingantaccen kayan ajiye abinci na zamani ko kuma ajiye shi abinci ma amalin da bai dace ba cin abinci mai tsafta shi babban hanyar kare kai daga cututtuka da kuma inganta lafiya abinci mai kazanta zamu ga cewa yana dauke da kwayoyin cututtuka irin su virus bacteria da kuma wani lokacin akan samu guba a ciki wanda kungiyar lafiya ta duniya ta tabbatar da cewa yana haifar da cututtuka sama da biyu a duniya wanda ya fara daga gudawa har zuwa kan kansa kenan To masu sauraron mu kada a shafa cewa ana tare da shirin tsaftar muhalli da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran inda a yau muke mai da hankali akan batun kula da abincin da mutane ke ci. Akalla mutane miliyan 600 ne wato mutum ɗaya a cikin goma ne suke rashin lafiya idan sun ci gurɓataccen abinci a duk shekara. kuma yana ja mutuwan mutane akalla dubu ɗari hudu da ashirin kamar da ƙungiyar lafiya ta bayyana shi dai gurbataccen abinci yana ja matsaloli da yawa a ciki har da rashin ingantaccen sinadaran kayan gina jiki wanda ya fi shafan yara mata masu ciki tsofaffi da kuma marasa lafiya wato su suturtukan nan da ake samu a cikin gurbataccen abincin sun fi tasiri ne ga waɗanda daman garkuwan jikinsu ya yi rauni sannan kuma wani abin da ba mu sani ba ba ne wasu cututtukan da mutane ke fama da shi irin su kansa ciwon hanta ko kuma rashin aikin koda yana iya zama sakamakon wani abincin da aka ci tun da daɗewa ya zo ya zama ya yi tasiri a jikin mutum ya zo ya haifar mashi da wayannan matsalolin wannan matsala da yawancin kasashe suke fama da shi shine ba a iya danganta alakar cuta da abinci musamman idan an daɗe da cinsa. saboda irin wani mahimmancin nema na bukata a tantance cututtuka kuma alaƙanta su da abubuwan da mutane suka ci ko kuma suka taɓa ci kafin su wani rashin lafiya ƙungiyar lafiya ta duniya a shekarar 2007 ta kafa ƙungiyar football disease burden epidemiology wanda suka hada da wasu masana ne masu bincike wanda za su rinka binciko A cututtukan da suke alaka da abinci a cikin wannan binciken nasu da suka yi sun gano cewa akwai cututtuka daban-daban wanda misali ya suka ce akwai gudawa kala goma sha ɗaya da wanda suke aka samu daga virus bacteria da kuma ko misali akwai wasu cututtuka kuma da ake samu daga abinci amma ta hanyar tsutsotsi manyan cututtukan da ake samu daga abinci wanda suke jawo a rasa rai sun hada da irin su kamar typhoid hepatitis a da sauransu masu sauraron mu ganin cewa lokacin da aka ɗibar wa shirin ya jawo jiki anan tilas zan tsaya ku biyo ni a shiri na gaba don jin wani irin cututtuka ne ake samu daga abinci da kuma hanyoyin da ya kamata mu bi wajen tsaftace mu yanzu a madadin kowa da kowa na rediyo hausa boh ni fatima mahmud da na tsara na gabatar da shirin ke cewa a huta lafiya sai allah haɗa mu a cikin wani sabon shirin na tsaftar muhalli salamu alaikum warahmatullahi madalla yanzu kuma sai shirinmu na afirka a yau afirka a yau Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin Afirka a yau. Shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da nahiyar mu ta Afirka. To a yau za mu yi dubi ne a kan gaba da zaman kotun shari'ar jagoran harkar musulunci a Najeriya Sheikh Ibrahim Yakubu Alzazzaki. Da fatan za kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. A jiya Litinin takwas ga watan nan na Maris ne. aka sake yin wani zaman kotu na shari'ar da ake wa jagoran harkar musulunci ta najeriya sheikh ibrahim yakubu alzazzaki a yayin zaman bala abdullahi wanda jami'in tsaro ne ya bayyana kotun cewa a shekara ta 2015 yana da mukamin inspector ne kuma yana ƙarƙashin ofishin bincike na rundunar 'yan sanda ta kaduna amma yanzu yana hedkwatar 'yan sanda abuja bala abdullahi ya kuma ci gaba da cewa sojoji ne suka kawo musu mutane 253 da suka kamo daga zaria ya kuma gabatar da wasu makamai da ya ce suna da alaka ne da wato shehun malamin da almajiransa lauyan gwamnatin jihar kaduna a ƙarƙashin jagorancin barista bayero dare sun buƙaci da a amince da wannan shaidun da jami'an 'yan sanda suka gabatar sai dai femi falana san wanda yake jagorantar lauyoyin da suke kare sheikh ibrahim yakubu alzazzaki ya ƙi amincewa da wannan roƙo ya bayyana cewa ba 'yan sanda ba ne suka karɓo makaman sojoji ne suka kawo musu kamar yadda shaida ya bayyana da bakinsa ya ce dole ne sai an yi aiki da doka a kan wannan batu to zaman kotun na jiya dai yana a matsayin wato ci gaba da shari'ar da ake yi wacce ta yi kama da cin kwan makauniya a tashin farko an fara yi wa shehun malamin ne dai shari'a abuja amma bayan da aka ɗauki wani lokaci sai aka rushe waccan shari'ar da ake yi aka fara sabuwa a jihar kaduna da dama daga cikin masu bin diddigin yanayin shari'a suna ganin cewa tsawaitawar da ake ba shi da alaka da kwarewa ta aikin shari'a fiye da kasancewarsa ganganci ne saboda ɓangaren zartarwa na gwamnati imma na jiha ko kuma na tarayya suna tsoma baki a ciki kuma suna da wasu manufa da suke son wato shari'ar ta ɗoro a kanta domin yau da gobe ta tabbatar da cewa idan da a ce wani batu ne ake shari'ar a kansa wanda mahukuntan ƙasar suke da maslaha na kawo ƙashinsa to da tuni an yi hakan. shari'o'i da ake yi a kan harkokin zaɓe a ƙasar ba su ɗaukar lokaci mai tsawo hanna shekaru tsakanin biyar zuwa shida kamar yadda ake shari'a sheikh ibrahim yakubu alzaki ba tare da an tabbatar da kujerar wanda ake son tabbatarwa ba ko kuma rusa kujerar wanda ba a ƙauna ya zauna a kanta da dama daga cikin masana harkokin shari'a da kare haƙƙin bil'adama a cikin ƙasar da wajenta suna yin kira da a saki shehin malamin domin ana tsare da shi ne dai aka san umarnin da wata kotu abuja ta bayar na cewa a sake shi sannan ma a biya shi diya shi da mai ɗakinsa tun a shekara ta 2017 ne da ƙungiyar nan ta kare haƙƙin bil'adama ta amnesty international ta fara yin kira da a saki sheikh ibrahim yakubu alzazzaki kiran na waccan ƙungiyar ta ƙasa da ƙasa ya zo ne bayan da kotun ta najeriya ta bayar da umarnin a saki shugaban harkar musulunci a najeriya daraktan kungiyar a wancan lokacin mamkidi kamara a najeriya ya ce idan har ba a saki shehun malabun ba har wa'adin da kotun ta tsayar ya kare to gwamnatin kasar ta kafa wani tarihi mai hatsarin gaske. har ila yau wasu ƙungiyoyi kamar ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta musulmi wacce take da matsugunni a birtaniya ta kirayi shugaban ƙasar najeriya muhammadu buhari da ya saki shehun malamin da ake tsare da shi ba bisa doka ba kamar yadda ta bayyana. lokacin da aka tsare sheikh ibrahim yakubu alzazzaki a shekara ta 2015 zuwa yanzu za a iya cewa a cikin mafi yawancin ranakun mako ana gudanar da zanga-zanga da gangami na neman a sake shi kusan mafi yawancin biranen arewa da ma birnin eko an gudanar da irin waɗannan gangami da zanga-zanga na neman a sake sheikh ibrahim yakubu alzazzaki amma a cikin birnin tarayya abuja zanga-zangar da almajiran shugaban harkar musuluncin suke yi tana da yanayi na musamman a wasu lokutan ana yin taho gama tsakanin masu zanga-zangar da jami'an tsaro yayin da wasu lokutan ma aka sami waɗanda suka rasa ransu umar muhalla wani ɗaya ne daga cikin waɗanda suke halittar zanga-zanga ta birnin tarayya abuja domin neman ganin an saki shi ibrahim yakubu alzazzaki mun fara da tambayarsa a kan kotun yaushe suka fara yin wannan zanga-zangar ga abin da yake cewa an ɗauki tsawon lokaci ana muzahara da kullum kullum ba a fashi in dai ba a muzahara ba ta ya zama ranar hutu na gwamnati ko kuma ya zama ranar asabar da ranar haji amma ana muzahara kullum kullum tun daga ranar wanda ya har zuwa ranar juma'a da wannan musaharori ɗai. kullum ana yi ban banda ranakun hutu na gwamnati ko ranakun asabar da ranar lahadi ma kullum ana farawa tun daga ranar litinin a ranar juma'a. to bugu da ƙari mun yi wa abokin hirar mu tambaya a kan cewa kenan ba a wuri ɗaya ake yin muzaharar ba a abuja ga abin da yake cewa eh akan samu muhimman wurare a cikin abuja din kamar ranar juma'a duk wani babban ma'aikaci ya kan je masallaci to akan ji labarin masallacin da su manyan ma'aikatan za su je sai a je na gurin a su da in an ji labari sun taru ko wani wurin aure ko wani addu'a ko wani sha'ani ya kai shi misali masallacin santar sai a je nan gurin in ya kai shi national mabuti a jenan gurin in ya kai shi masallacin bantami allur sai a jenan gurin in ya kai shi masallacin iriyawa sai a jenan gurin in ya kai shi masallacin custom fahad sai a jenan gurin akan biyu nan abubuwa. to koya suke ganin irin tasirin da muzaharar take yanzu ko kuma za ta yi a nan gaba? kwarai da gaske suna yin tasiri sosai gaske eh, abu na farko shi muzahara din akan isar da sako guda uku ne na farko an yi zane. na biyu ana ci gaba da zaneci, na uku kuma a daina shi ne babban menene sakon da muzahara din isarwa na farko an yi zane. an samu malam da ci ba da sha ba a bisa ce har gida an harbe shi an kashe yayan shi guda uku an harbi matan shi an kashe sama da mutum dubu an ja jikin shi akan gawo wajen 'ya'yan shi saboda gani sai abin da bai su bai gani ba da kin Allah da ganiya da nuna isa da tsagawa ne aka yi wannan abin da shi ake maganar a daina zaluntar malam a cikin shi na biyu kuma har yanzu ana ci gaba da rika malam din ba a cikin shi ba to shi ne maganar na kullum kullum na uku kuma ana tunatar da azzalumai ba suna zalunci to kuma su daina wannan zalunci din. Amma da sa'aya a nan saboda ƙwarewar lokaci. muna fatan kun ji daɗin abubuwan da kuka saurara sai kuma fitowa ta gaban da za a ji mu ɗauki da wani jigon to amma kafin mu karkare muna ga yadda ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv.ng/radio www.hausatv.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu masu sauraro tun da muna da sauran lokaci ga Mustapha Adam ya dawo tare da wasu daga cikin labaran da kuka saurara. Jagoran juyin juhal musanci na Iran ya jinjina wa matan kasar karawar da suke takawa fagage daban-daban. Jagoran juyin musanci na Iran Ayatollah Said Aliyu Imam Hamna'i ya jinjina wa matan kasar saboda gudunmawar da suke bayarwa fagage daban-daban tun bayan cimma nasarar juyin juhal musulunci na Iran. ayatollah sayyid imam hamna'i ya bayyana matan da suka yi shahada da waɗanda suka samu raunuka a lokacin yaƙi da cewa su ne mafi ɗaukaka ƙarfin imani ya buɗe wa matan iran hanyar samar da ci gaba ta hanyar dogaro da kai jagoran ya bayyana hakan ne dai a sakon da ya fita albarkacin ranar mata ta duniya da aka gudanar a ranar takwas ga watan nan na maris iran ce kadai take yin aiki da yarjejeniyar nukiliya wannan furucin ya fito ne daga ministan harkokin wajen kasar ta iran muhammad jawad zarif wanda ya faɗi haka a jiya talata inda ya ce iran ce kadai kasar da ta yi aiki da jejeniyar nukiliya wacce aka sani da jcopa ministan harkokin wajen na iran ya rubuta a shafinsa na twitter cewa jejeniyar jcopa ta kunshi kasashe shida amma iran ce kadai wacce ta yi aiki da ita wasu 'yan majalisar dokokin amurka goma ne suka rubuta wa sakataren harkokin wajen kasar wasiƙa suna mai kiransa da ya aiki da jijiyar ta iran iran ta rage aiki da wasu bangarori na yarjejeniyar ne bayan da amurka ta janye daga cikinta sai dai ta bar kofarta a buɗe na komawa to da aiki da cikakkiyar jijiyar idan sauran bangarorin su ma suka yi aiki da ita to kuna tare da radio boh hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran shugaban najeriya muhammadu buhari ya kaddamar da gyaran hanyar jirgin kasan fatakwal zuwa maiduguri shugaban muhammadu buhari ya kaddamar da aikin gyaran layin dogo tsakanin fatakwal zuwa maiduguri a arewacin kasar masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da rana idan lakai mu za ku sake ji mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumi-dumin su hali yanzu a madadin duk wanda kuka ji muryoyinsu ta yi cewa yi ne lafiyar salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh